Hello guys, barkanmu da saduwa a Hausa Code Academy. Kamar yadda kuka sani muna farawa ne da hash include iostream using namespace std sai int main. To, a satin a bidiyon mu da ya gabata na programming na wancan satin mun yi magana ne akan pre and post increment so wannan bidiyon kuma zai magana ne akan pre and post decrement so kusan aiki ɗaya suke yi amma kawai in opposite direction shi wannan minus shi rage wake shi increment wanda muka yi wancan satin shi ƙara wake. pre and post increment karawa yake yi mun yi bayani akan bambancin su da kuma similarities nasu idan karon ka na farko zuwan zuwan ka wannan channel din zan so ka duba playlist din shine last video mu a playlist namu na programming to a wannan satin kuma za mu yi magana akan pre and post decrement ne shi kuma pre and post decrement irin yadda wancan yake aiki ne kawai shi dai kamar yadda kajan ce decrement ragewa yake yi amma duk irin lissafin wancan haka shi ma yake bi yadda yake bin pre increment eh, pre decrement irin yadda wancan yake yin pre increment ne yadda wancan yake yin post increment haka shi yake post decrement kawai dai wannan rage da yake to bari mu kalla yadda suke aiki idan ka ce inch a equal to misali 5 sai ka zo ka ce c out a kwamfuta zai fitar da 5 ne ana tunda kawai ka ce a fitar da a ne ka ce a ya rike 5 sai kuma ka zo ka ce a fitar da iya nan ba wani canji a zai fitar 5 zai fitar so idan kuma ka zo nan ka ce a minus minus a me zai faru kuma in ka kwafo nan layin kod din control c ka zo ka yi paste na shi a nan a nan tun da kwamfuta ya rike a as 5 kana zuwa nan ka ce c out a zai fitar maka da 5 ne bari mu sa alaman zai fitar da 5 a nan zai fitar da 5 ne a nan layin layi na shida a nan layin kuma fa a ya samu raguwa saboda an masa pre-decrement so bari mu ce pre-decrement kuma zai rike nawa zai rike 4 saboda ya ragu da ɗaya nan kuma muka ce ya fitar da a so a zai fito wani as nawa as 4 a nan layin wannan shine pre-decrement bari mu yi mu kallo. kun gani 5 da 4 to pre-decrement kenan post-decrement ma haka shi ma yake aiki saboda dama suna da similarities kamar yadda kuka kamar yadda na yi bayani a wancan bidiyon da ya gabata kafin wannan to similarities nasu kuma zai sake fito mana a haka idan ka ce int b equal to misali 7 sai ka ce b minus minus sai ka zo ka ce c out b to yanzu anan bari mu kwafi wannan CLB din kai copy din shi ka zo nan kai paste so yanzu anan yadda kace B is 7 sai kace ce C out B computer zai fitar da B as 7 ne tunda dama B 7 ya rike idan ka zo nan kuma kace B minus minus kana nufin a rage B daga 7 ya ragu da 1 zai dawo 6 anan in kace ce C out B zai fitar maka da 6 shi ma kun ga yanzu kun ga da pre increment da post increment a yadda na yi su anan ba su da bambanci to inda bambancin su yake shine idan suka zo a expression misali aka ce int y zan zo in bayani bari mu ronin wannan mukalla kun gani 7 ga 6 good yanzu bari mu goge na aikin sai mu sai mu yi wani abu mai dan kyau anan so yanzu anan idan na zo na ce int x equal to 7 int y equal to minus minus x int z equal to y minus minus c out c out x plus y plus z irin dai similar ce da muka yi wancan so yanzu bari mu kalla to me output din nan ka ce x ɗinka is 7 so bari mu yi alaman wannan sai muna so mu fassara yadda kwamfuta ke ɗauka ne so a karon farko kwamfuta cikin container nan ya sa 7 ne ya ajiye kwamfuta da ya sa 7 a ciki ya ajiye ana zuwa layi na shida kuma sai aka ce muka sake declaring variable muka ce int y equal to minus minus x so da a ce zallan da zallan x na sa nan da a ce kawai cewa ne y equal to x da computer zai sake ɗauko 7 ne a ji da 7 zai ɗauko sai a ji nan tunda na ce x ya rike bakwai y kuma ya rike abin da x ya rike kun ga ya rike 7 shi ma kenan to amma ba haka na ce sai na ce x y equal to minus minus x wannan yana nufin ka rage x na ka sanya shi wa 7 ne ba wai ka ɗauko x ka sa shi wa 7 ba ne ka sa shi wa y ba ba ka ɗauko x ka yi asanin din shi variable y bane a'a ba haka nake so kai ba ina so ka ɗauko x ka rage shi tukunna sai ka sa sabon value sa wa wannan variable din so anan kawai x tun da na 7 anan layin sama zai zo ya ragu ne da ɗaya sai dawo 6 in ya dawo 6 sai wannan ya rike 6 haka nan a layin da ya zo a ƙasa akwai abin da za ka yi notice na nan so x ɗinka ya tashi daga 7 shi ma ya ragu anan automatically value x ɗinka ya ragu kar ka ci gaba da sa a 7 tun da ya ragu anan layin to in aka zo gaba ma sabon value sa computer zai ɗauko irin da yawancin explanation ɗinmu so x ɗin mu sabon value sa nawa sabon value sa 6 ne y ɗin mu kuma latest value sa nawa ne latest value sa shi ma 6 ne tun da y tukunna yanzu ba mu san me dai faru da shi a gaba anan kuma sai muka ce z equal to y minus minus so z equal to y shi kuma nan kwamfuta ka ɗauko valum me z ya rike me y ka ya rike ka ɗauko wannan valum ka sashi z so kun ga y ya rike nawa ne a latest valum kun ga ya rike 6 ne shi ne shi ne kuma nan 6 ne ya rike 6 so therefore kwamfuta zai ɗauko 6 sai ya sa wa z a gaba kuma sai muka ce to ka rage amma ba nan zai rage ba bambancin aikin pre-decrement da post-decrement shine shi wannan a layin yake ragewa sai ya rage ma yake aiki da shi shi kuma wannan sai ya aiki da shi daga baya zai rage ka rike wannan magana wannan sai ya rage reduce before when ce using nan comma use before reducing so wayannan shi kenan yadda principle ɗinsa ke ake kenan so anan wannan kun ga sai da ya amfani da shi ya ɗauko tsohon value ya sa anan tukunna a gaba kuma zai zo ya rage bai. so y ɗin mu zai koma nawa y ɗin mu zai koma 5 za a rage shi so anan idan ka zo amfani in ka zo total ɗin nan ka yi amfani da latest value su wanda ya fi kowanne zama sabo wanda ya fi kowanne x ɗinka nan kar ka je ka ɗauko tsohon x ɗinka na tun farkon lissafin nan na layi na biyar nan a'a wanne ne latest value sa na ƙarshen sa wanda shine muka masa canji last kun ga wannan lokacin da x ya zama 6 sai ka ɗauko 6 sai ka sa nan sai ka ce plus kuma y fa menene last value sa shi ma kun ga y a nan y 6 ne haka shine duk da ne a nan ma kun ga ok ga last value sa anan wannan shine last value sa y as 5 sai ka dauko 5 din sai ka sa in ka dauko tsohon value sa lissafin nan ba zai fito ba so z kuma fa me last value z ka z shi bai da wani problem z last ya rike 6 ne gashi nan z equal to y minus minus 1 da 6 ya rike so wannan tool din wannan brilliant and post increment din suna play role sosai a cikin programming musamman a complex abubuwa ma lokacin da kai nisa wayannan ƙananan ƙananan tools din su ne ake amfani da su wajen haɗa babban abu duk wani abin da ka ganshi program da ka ganshi complicated program din irin lines of code mutum ya rubuta 5000 lines of code da yawa za ka samu da simple simple abubuwa ya haɗa complicated program kuma komi haka yake a duniya da ƙananun abubuwa ake haɗa babban abu kuma mai rikidarwa so try as much as possible ka ka fahimci yadda wa'annan abubuwan suke aiki a farko yanzu nan 6 plus 6 12 ne plus 5 ɗin nan 17 um, kenan ko so in dai daidai ne 17 ya kamata ya yi wannan so mai mu compile mu kalla kun ga ya bada 17 anan so 17 shine output dan wannan program din so idan karonka na farko a zuwa channel din nan zan so ka kalla program din da nayi a cikin playlist mu na C++ wanda muka yi magana akan pre and post increment kalan aikin su ɗaya ne kawai wancan increment kari yake yi wannan kuma decrement rage yake yi so wannan kenan to wannan bidiyon zan kira shi ƙarshe anan amma kafin na rufe zan dan ba da wani ƙaramin assignment kai trying wannan karan kanka so wannan bari in sa shi sa class work ko kuma ci assignment zan haɗa tsohon abin da na koyar da wannan ne sai in ba da su a a equal to bari yi amfani da c c equal to 7 d equal to plus plus c e equal to d minus minus f equal to plus plus c plus minus minus d g equal to e plus f plus plus h equal to c plus plus plus d plus plus plus e plus plus plus f plus plus plus minus minus g so see out a plus b plus c plus d plus a b c d e f g h equal to so nan sai copy shi so wannan ina so kowa ya da kanshi inda ka kalli bidiyo nan kuma ka gane mene a bidiyo nan to in ba ka kalla bidiyo nan wanda ne akan pre and post increment ba yana cikin playlist din nan shine bidiyon da ya zo kafin wannan a last video mu kenan so in ka kalla wancan bidiyon ka zo ka kalla wannan ka tabbatar da ganewanka to ka yi amfani da ilimin kai wannan assignment din in dai ka canki amsa nan daidai ba tare da ka duba mai compiler ba ka ɗauko da kanka ka rubuta inda hali ka yi shi a bayro a takarda ka cire lissafin yadda na cire na bayan nan da kuma abin da na tsohon bidiyon in dai ka iya wannan ka iya amsa wannan problem din to ka fahimci pre and post increment da decrement 100% babu wani problem kuma za ka iya fasin duk wani interview akan kalan wayannan so idan kun ji daɗin wannan bidiyon mu ku yi subscribing wa channel ɗin mu ku yi liking bidiyon nan kuma ku yi sharing ɗinsa wa 'yan uwanku abokanayenku wanda kuka san su ma za su ji daɗin wannan bidiyon mun gode